وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 447 a karatunmu na bulugul maram littafin ibn hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabul itqi kuma za mu karanta hadisi na hudu zuwa ƙarshen babin insha Allah waɗannan hadisai suna dauke da bayani akan karfafa 'yan bayi ƙarfafa yanta bayi musulunci ya zo da umarni wato an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ƙarfafa mana game da yanta bayi wa an abi zarrin an karɓo hadisin daga abu zarri rabiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda قال abu ذر ya ce sa'altun nabiya na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu wani aiki ne ya fi falala kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin billah aikin da ya fi falala shine imani da Allah wani shine matakin farko saboda idan mutum bai yi imani da Allah ba duk wani alkhairinsa banza ne duk wani alkhairin da ya gabatar a rayuwarsa ta duniya banza ne ba zai samu lada a kai ba a ranar kiyama matakin farko shine imani shi yasa da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ya fi falala sai annabi ya ce imani da Allah ne komai kyan halin kafiri a ranar kiyama ba shi da lada saboda bai imani da Allah ba to sai annabi ya ce wa jihadun fi sabilihi da kuma jihadi a hanyar Allah kuntu sai na ce fa ayyur riqabi afdalu daga cikin bayi wani bawa ne yantar da wuyansa ya fi falala shi yasa ya kawo arriqabu wato daga cikin bayi waɗanda ake yanta wuyansu wani bawa ne wanda yanta shi ya fi falala Ka ga nuna cewa su bayi ba daraja su ɗaya ba ce wani bawan 'yan tashi ya fi falala akan wani bawan ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaha samanan ba baiwa da tafi yawan kuɗi saboda a zamanin da ana cinikin bayi kamar yadda ake cinikin dabbobi kuma kamar yadda ka sani dabbobi kuɗinsu ba ɗaya ba ne wata dabbar ta fi wata tsada haka ma wani bawa ya fi wani bawan tsada to bawan da ya fi tsada in ka yan tashi ladan ka yafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anfasuha ila ahliha bawa mafi kima a wurin masu shi bawan da ya zama shi yafi kima shine anfas mafi kima a wurin waɗanda suke mallakansa anfasuha inda ahliha baiwar da tafi kima a wurin masu mallakanta yace muttafaqun alai wannan hadisin abu zarri babu shakka yana daga cikin hadisai waɗanda suke ƙarfafa mana yantar da bayi eh, hadisai waɗanda suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar ma musulmai su yanta bayi kaga har ma Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da lada a kai gwargwadon darajar bawa gwargwadon ladan da za ka samu idan ka yanta shi hadisin yana sahihul bukhari sunan babin kenan babu ayyuwar riqabi afdalu hadisin 2382 yana lafazin da ya zo a sahih bukhari bambancin kaɗan ne qultu nace fa ayyuwar riqabi afdalu kada sai annabi ya ce a'laha samanan wa anfasuha inda aliha Kamar riwaya ta al-imam muslim anfasuhu ila ahlihi shine sai abu zar ya ce afara illam astati ba'd amal ya rasulullah mai ganinka idan ban iya wani aikin ba ba ni da ƙoƙari yadda zan tara ma kaina lada a ranar kiyama sai manzo Allah ya ce fatu'inu sani'an ka taimaka wa mai aikin idan kai ba za ka iya aikin ba ka taimaka wa mai aikin to wannan hadisin yana son bukari amma ya zo ta riwaya ta abdullahi bin mas'ud don hadisin yadda ka gan shi a tsarin yadda kalmomin suka zo ta hadisin abu zar jifari to haka nan kuma an samu riwaya ta abdullahi bin mas'ud allah ya kara musu yarda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu zarri abdullahi bin mas'ud kamar abdullahi bin mas'ud al-imam bukhari ya kawo riwayoyinsa hadisi na 2,220 hadisi na ka dubi littafin al'adabul mufrad bayan hadisin yana kitabul adab a sahihul bukari to sannan kuma limamul bukari ya kawo shi a littafin da ya ware musamman al'adabul mufrad kamar a littafin al'adabul mufrad shine ma hadisin farko wanda limamul bukari ya kawo hadisin riwaya ta Abdullah bin Mas'ud saboda hadisin yana da falala kwarai yana bayanin abin da ya fi daraja abin da ya kamata musulmi ya fara ba da himma a kansa domin abu zar ya yi tambaya abdullahi bin masud ya yi tambaya me abin da ya fi dacewa ga musulmi sai manzon Allah ya ce imaninsa da Allah kaga babban abin da zaka duba a rayuwarka shine yaya tsakaninka da Allah subhanahu wataala wanda shine matakin farko saboda idan imaninka bai inganta ba ayyukanka ba za su karɓu ba ka'ida kenan dole ne imaninka ya yi kyau sai Allah ya karɓi wani aiki da duk kai amma idan imani bai yi ba sauran ayyukan ma ba su karɓuwa hadisin yana sahihu muslim babu bayani kaunil imani billah afdalul a'mali shi ma haka yayi babi yana cewa hujja da take nuna cewar imani da Allah shine aikin da ya fi kowane aiki daraja sai kawo hadisin Abu Zar jifari ghifari riwaya ta al-Imam Muslim a ناتي ayyul رسول الله أي الأعمال أفضل أي الأعمال أي كادنا أي الأعمال رواية الإمام البخاري أي الأعمال أفضل daga ayyuka gaba ɗaya wani aiki ne ya fi daraja sai manzo Allah ya ce al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi maimakon wa jihadun fi sabilihi wanda tsarin duka dai ma'ana guda ne illa bambancin kalmomi قلت سينتي أي الركاب أفضل قال ha أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا أكثرها ثمنا kaga bai kawo shi a nan ba an fasuha inda Aliha baiwar da tafi daraja ka yanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce baiwar da kudinta ya fi yawa ta fi tsada Shi ne sai abu zara ya ce su kultu fa illam af'al idan ba zan iya waɗannan ba fa idan ba ni da dukiyar da zan yanta bawa shi manzon Allah ya ce to in an ka taimaka wa mai aiki in kai ba za ka iya aikin ba ka taimaka wa mai aiki don haka yasa ibnu hajar yake cewa fil hadisi isharatun ila anna i'anata sani'i afdalu min i'anati ghairi sani'i yanzu zaka dauka kamar taimakawa fakiri ya fi taimakawa miskini miskini shine mutumin da yana da hali amma bai kai ya fitar zakka ba yana da hali yana ciyar da iyalansa ba mamaki ma yana da abin hawa amma dai dukiyarsa ba ta kai ya yi zakka ba wannan shine miskini fakiri fa shi ne wanda bai da halin kullum sai ya nemi abin da zai ci kullum sai ya nemi abin da zai ci don haka bai da cefa nan gobe sai ya nema a yau na gobe na jibi sai ya nema a gobe haka shi ne alfaqiru mallashai a ma'ahu yi da komai amma miskini fa yana da hali illa dai kawai bai kai ya da zakka ba wani ma in ya ganshi zai dauka kamar mai dukiya ne ya kai da zakka to abinda annabi ya ce ka taimakawa mai hali annabi ya ce ka taimaka wa fakiri ba to shine kai ibnu hajar ya ce a nan sai malamai suka gane ashe taimakon talaka wanda yake da abin hannu bai rasa komi ba ya fi ka taimaka ma wanda ba shi da komi saboda wannan hadisin na mazan Allah ya yi dalili sai ce li anna gaira sani'i mazinatul i'ana saboda idan mutum talaka ne bayi da abin da zai ci na yau bayi da na gobe to zaka samu masu taimakon shi suna da yawa amma idan aka ce mutumin nan yana da dan hali to zaka samu da wuya wani ya taimake shi kowa gani yake mawadaci ne saboda haka sai ya shiga damuwa ya rasa yadda zai yi saboda in ya fito yana da tufafin da zai sa yana da abin hawa ba wanda zai gane wannan yana cikin kuncin rayuwa amma wancan da yake ba yi da komai nan take sai ga wani ya taimake shi fa kullu ahadin yu'inuhu galiban ibn hajar yace kowa yana taimaka masa galibi da ya ce a taimaka min sai a bashi taimako saboda an san bayi da shi bi khilafi sani amma mutumin da yake da aiki fa yana da aikin yana da albashi ana biyan sa amma kafin wata ya kare ya gama cinye albashin ta basu suka ya gama cinye albashin shi sa manzon Allah ya ce ka taimaka mai aiki manzon Allah bai ce ka taimaka wato fakiri ba ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a taimaka matalauta din ba amma annabi yana nuna cewa mu rika sa lura ga miskinai kamar yadda muke sa lura ga fakirai sau da yawa zaka ga muna taimakawa fakirai alhali miskinan sun fi shiga kuncin rayuwa don haka yasa za ka samu mutumin da ke bara wani yana da dukiyar da wanda baya bara baya da shi saboda in ya hito a tsummo kara yana roƙo nan da nan wani zai bashi wancan ko gaba ɗaya baya roƙon ma saboda ka sai a rika ganin ai mai hali ne ko ya roƙon ma ba za a bashi ba ce kai wannan bai da godiyan Allah bi khilafi sani'i fa innahu li shuhratihi bi sana'atihi ibn hajar ya ce idan kai ma'aikaci ne saboda kowa ya san kana aiki yi gufalu an i'anatihi sai a ki taimakonka kowa ya san kai mai aiki ne amma wani aikin ai rashin sa saboda yana aikin albashin nasa bai kai ya ciyar da shi ba to shi yasa manzo Allah ya ce ka taimaka wa mai aiki fahiya min jinsi sadaqa alal masturi wato wannan yana daga jinsin sadaka ga mutumin da halinsa ya ɓuya domin da yawa za a gane idan kana da kusanci da mutumin za ka gane wannan mutumin duk da cewar akwai alamar rufin asiri amma yana cikin kuncin rayuwa to wannan shine abin da manzon Allah ya gaya ma Abu Zar Gifari wanda hadisin yana da tsawo kuma hakika hadisin yana dauke da fa'idoji da yawa domin akwai riwaya da manzon Allah eh, Abu Zar yake cewa idan ba zan iya ba fa idan ba zan iya komai ba ba ni da dukiyar da zan iya tabawa ba na iya taimakon wani da dukiya sun mazan Allah ya ce ta kufu sharraka amin nasi ka kame sharrinka daga mutane ka kame sharrinka daga mutane wato ka zauna da mutane lafiya annabi ya ce fa inna sadaqatun minka ala nafsika ai sadaka kake ma ranka ashe a wuni da kai lafiya baka zagi kowa ba baka doki kowa ba baka bata ma kowa rai ba wallahi rana ba za ta faɗi ba face mala'iku suna rubuta maka lada lada kake samu idan har ka wuni baka cutar da dan adam ba haka manzo Allah ya gaya ma Abu Zar duk wannan yana daga tambayoyin da Abu Zar al ya dinga yau manzon Allah wannan riwaya zaka ga zaganta a Irwaul Galil hadisin 1198 yana hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 164 takuffu sharraka anin nas ka kame sharrinka daga mutane wato a zauna da kai lafiya kar ka zama fitinanne akwai malamin da ake kiransa ibnu hubaira wanda ya fassara kalmomin sahihul bukhari yana daga cikin littafai masu muhimmanci ga wanda yake son ya san ma'anar kalmomin sahih bukhari yana buƙatan ya samu littafin al-ifsahu an ma'ani sihah al-ifsah an ma'ani sihah littafin ibn hubaira shine littafi da yafi shahara kusan duk wata kalma da take sahih bukhari to zaka ga yayi kokarin fassara ta ta inda zaka iya fahimta a larabci na yanzu yana mujallar nabi shafin 173 ibn hubaira yace da abu zar ya tambayi manzon Allah a ra'aita in ba uftu an ba'abil amal ya rasulallah sai na zama rago ta wajen nafila ba na iyawa ta wajen azumi ba na iyawa ta wajen sadaka ban da hali ta wajen karatun alkur'ani ba ni da shi ka san akwai mutum da duk wani aikin alkhairi baya iyawa amma musulmi ne amma idan aka ce a tashi a cikin dare a yi nafila ba zai iya ba idan an ce a ba da sadaka talaka ne azumi fa daga ramadan sai wani ramadan ba ruwansa shi ne abu ya to idan ina cikin irin waɗannan yaya zan yi saboda kowane aiki ma ba zan iya ba sai maza Allah ya ce ta kuffu sharraka anin nasi ka yi ƙoƙari ka kame sharrin ka ga mutane wannan ma hanyar samun aljanna ce Ka kaga ma ka iya nafilan ka iya azumi ba ka iya sadaka ba ka iya komi a zauna lafiya da kai a dalilin wannan sai ka shiga aljanna ai shi yasa manzon Allah yake cewa a ranar kiyama waɗanda ma suka fi kusanta ta a filin hisabi sune masu kyawun hali ba a ce masu yawan nafila ba ba a ce masu yawan azumi ba ba a ce masu yawan sadaka ba masu kyan hali in kana da kyan hali to kar ma ka tambayi inda annabi yake a filin hisabi zaka gan shi kusa da kai haka manzon Allah ya faɗa kuma ladan da ake bawa mutumin da ke da kyan hali wallahi ladan mai azumi mai sadaka duk bai kaiwa kyan hali me dalili saboda shi ne bargon sakon da Allah ya aiko manzanni gaba ɗaya me yasa Allah ya aiko annabawa tun daga annabi Adam zuwa ƙarshe saboda a gyara halin mutane to idan kai halinka ya gyaru ai na manufar aiko manzanni ya tabbata gare ka dama abin da ake so a gyara duniya duniya ta zauna lafiya shi yasa Allah ya turo manzanni to amma kana sallah kana sadaka amma kullum ana fitina da kai sai sallar banza ce wanda ya tabbata a hadisan manzon Allah ya tabbata a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam eh, da annabi yake bayani saboda haka babu abin da yake kyawun hali Ya yace takufu sharraka an nasi sai malama ya fi haza min al abinda hadisin yake karantar da mu innal insan idza ba'ufa an an ya'mal al khaira idan musulmi ba zai iya kowane alkhairi ba ba shakka kyautar Allah ne kyauta ce ta Allah kar ka dauka iyawarka ne idan kaga kana iya azumi litinin alhamis wallahi kai ma Allah godiya ba iyawarka bane wani ba zai iya ba ba zai taba iyawa ba sai dai azumin ramadan shi ma albarkan da ya sa Allah yana sa watan yana da albarka shi ya sa idan an shiga watan yake iya azumin amma ramadan na wucewa ya bari to idan ba za ka iya komi ba bayan bage an ya kuna aƙallu a hawalihi mafi ƙaranci alkafu an shari ka zauna lafiya da mutane karka yadda a samu sharri daga wurinka kowane irin sharri fa innahu idza lam yutiq an ya'mala khairan idan mutum ba zai iya aikata alkhairi ba fala aqalla min Allah ya amala sharran to mafi karanci shine kar kai sharri tunda ba za ka iya alkhairi ba to kar kai sharri to idan ba kai sharri ba sai zama kayi alkhairi ka kasa aikata alkhairi eh, alkhairi shine sadaka nafila azumi to ya zama ka kasa to sai aka ce kar kai sharri in ba yi sharri ba sai zama tamfar kayi alkhairi sai a rubuta maka ladan kayi alkhairi wa hadha min gayati tanbihatihi sallallahu alaihi wasallam yace wannan yana daga makura na fadakar wanda annabi ya ma al'ummarsa wa lutfihi husn fi husnil mau'iza da inda annabi yake da tausasawa ta wajen wa'azi eh, annabi yana tausasawa wajen wa'azi kaga abu da yake cewa ni ba zan iya azumin ba ba zan iya sadaka ba ba zan iya nafila sai annabi ce kai dai mutumin banza ne ha annabi bai faɗa haka ba da za a kai kana musulmi sadakan ma ba za ka nafilan ma ba za ka azumin ma ba za ka sai manzo Allah kaga duk da raunin da ya nuna ba zan iya komai ba sai annabi ce to kar kai sharri ka duba iya wa'azin manzon Allah annabi bai kushe bar ba saboda in wani ne ya ce ni ba zan iya azumin ba ba zan iya nafila ba ba zan iya sadaka sai kai wani irin mutum ne duk aikin alkhairi ba ka yi sai ka samu faɗa maza Allah ya ce kar ka yi sharri in ba ka yi sharri ba nan ma alkhairi Ka ga ya gwada komai rauninka akwai hanyar samun lada a wurin Allah Allah ya samu iya dacewa da su fa'iza kaffa an hufakat ta saddaka ala nafsihi idan ka kame ranka daga sharri to kamar sadaka ce kake ma ranka bi min ihtimali tilka al'uquba saboda ka hutar da ranka daga daukar uquba a ranar kiyama tunda dama mutumin da ya sharri zai ga sakayyarsa a filin hisabi to idan baka yi sharri ba kaga kamar ka hutar da ranka ne fata lam yumkinhu an yus'a fi an yahsula li nafsihi al-fawaid wal ganaim ya zama ba za ka iya duk wani abin da ake a samu riban duniya ba domin riban duniya in dai kana da rai shine zama ka tara alkhairi wannan shine ribar duniya ba wai yau ka wuni da lafiya gobe ka wuni lafiyar amfanin ta samun lahira duk lafiyar da bata samar da lahira ba na lafiyar banza ce idan kana da lafiya amma lafiyar ka bata samar maka lada a kiyama ba wannan lafiyar ba ta da amfani don haka yasa ya kamata a ce duk sa'ilin da mutum yake da rai ya rika kirga fa'idoji da ya samar ma rayuwarsa wannan duk malaman suna suna tabi kamar misali ibnu qayyim jawziya abin da yake faɗa kenan ya ce duk dare ka kai makan kai hisabi yau aikin lada nawa na tara ta magana ta ta aiki na ta zuciya tunani na idan ma ba a samu ba fala aqalla min an yatasaddaqa alaiha aƙalla ka yi maranka sadaka bi Allah ya uribuha min albala'i lima la tutiquhu shine kada ka bijiro ranka ga wani musibar da ba za ka iya jure ma ba ta ba ranar ba don haka ya nuna ƙofofin alkhairi suna da yawa daga cikin kofofin alkhairi akwai kaffu sharri wal aza wa ka kame kanka daga cutarwa da mugunta idan muka dubi suratul jasiya aya ta goma sha biyar tana kama da ƙarshen suratu zalzala tsarin su guda ne Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi duk mutumin da yayi mai kyau yayi makansa wa man asaa fa alaiha wanda yayi mummuna yayi makansa thumma ila rabbikum turja'una sannan dai ga Allah mahalicin ku za a mayar da ku kaga kenan duk abin da kai yana dawowa kanka yau da zaka kashe mutum shi wannan mutumin riba ya ci musibar ta dawo kanka da za ka yi zalunci kar ka ɗauka wanda ka zalunta ya cutu kai ka cuci kanka saboda wannan zaluncin da kai a kiyama riba ce gare shi kai kuma a fara ne a gunka shi yasa Allah madaukake yake cewa man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wanda yayi mai kyau yayi makansa wanda yayi mummuna yayi makansa yace kadda ku manta ga Allah ake tara ku to in ka dubi karshen suratul zalzala haka yace faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu in kayi alkhairi komi kankanta zaka gani in kayi sharri komi kankanta zaka gani inji Allah subhanahu wataala don haka duk abin da muke a duniya wallahi muna wa kawunan mu Allah ya samu iya alkhairi a rayuwarmu sai mu je hadisi na gaba wa an ibni umar an karbo hadisin nan daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa qala qala rasulullah abdullahi bin umar yace manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisin yana cikin hadisai da suke nuna ƙarfafa ‘yantarwar bayi annabi ya ƙarfafa ta sashi ‘yantarwar bayi hadisan abdullahi bin umar annabi ya ce man a ataka shirkan lahu fi abdin wanda ya ‘yanta tarayyar da yake da shi a jikin wani bawa wato abin nufi kamar kai da wani kun haɗa kuɗi kuka sai bawa ɗaya zamanin da ana haka ba ma mutum biyu ba za ka samu mutane uku sun haɗa kuɗi sun sai bawa wannan bawan yana aiki yana sama musu kuɗi dama shi ne bautan da za ka samu mutane sun haɗa kuɗi sun sai bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar shirkan tarayya kaga kai tarayya da wani kun sai bawa to sai ka yanta naka rago tunda misali ku uku ne kuka sayi wannan bawa ba wannan bawan kuma zai kai miliyan uku misali kudinsa bawan kudinsa zai kai miliyan uku kun hada miliyan ɗaya kuka sayi bawa kai sai ka ce to ni na yan nawa rabo na yan nawa rabo na wannan bawa sai kaga bawan bai kai ya samu yanci ba tunda mutum uku ne suka mallake shi mutum ɗaya ya ce ya yanta shi to bari ka ga yadda manzon Allah yake ƙarfafa ‘yantar da bayi bari ka ji bayani sai manzo Allah ya ce fakana lahu malun abin da yake sai a duba kana da dukiya fakana lahu malun idan ya zama yana da dukiya wato za a dubi ƙadararsa idan ya mallaki abin da ya kai miliyan uku ɗin ko miliyan hudu ya bulugu saman al'abdi wanda ya kai kuɗin bawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kai miliyan uku ɗin kenan saboda dama mutum uku suka haɗa miliyan ɗaya aka sai wannan bawa shi sai ya ce ya ‘yanta nashi rabo to kaga kenan ya ‘yanta kamar nashi kaso na miliyan ɗaya saura miliyan biyu a cikin wannan bawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a dubi wannan mutumin yana da dukiyar da ta kai kuɗin bawan to idan ta kai kuɗin bawan ƙuwi maƙimata adilin za a kimanta farashin wannan bawa kima na adalci idan aka ce na adalci la ziyada ta fihi wala na qasun babu ƙari babu rage saboda haka za a nemo waɗanda sun san darajan bayi sai ce kuna ganin wannan bawan zai kai nawa ja wannan bawan miliyan uku zai wancan ma ce miliyan uku zai tabin da za a yi shine manzan Allah ya ce fa a'ata shuraka'ahu hisasahum sai a ɗauki miliyan biyu sai a ba mu waɗannan abokan tarayyar nashi kaga kai ka ce ka'yanta na rabo na rabon ko ai miliyan ɗaya ne a cikin miliyan uku kaga nan da so samu ne a ce to miliyan ɗaya ne wanda za a karba a'a tun da ka ce ka'yanta bawa kaga bawan ya samu albishir kenan ya samu alamar ƙamshin yanci to Allah sai tabbatar mar da yancin gaba ɗaya tun da har ka ce ka'yanta naka rago to idan dai kana da hali za a kimanta kuɗin bawan gaba ɗaya daga dukiyarka za a cire hakkin waɗancan abokan tarayya kaga za a ba su miliyan biyu kenan za a ba ma wannan miliyan ɗaya wancan miliyan ɗaya wa a taƙa alaihil eh, abdu sannan bawa kuma ya samu yanci a gare shi kamar shi ya yanta wannan bawa illa dai kawai walittakan bawan tana wurinsa kaga bawan ya samu yanci kenan da wannan ka'ida ce kaga wannan wani sauki ne da Allah ya samar ma bawa idan har wani ya yi alkawarin eh, wato ya nuna cewa ya yanta nashi kaso kuma bawan ya zama na wasu mutane ne to babu shakka in dai wannan mutum yana da dukiya to za a fitar da abokan tarayyan kowanne a bashi nashi haƙƙi wannan bawan ya samu yanci gaba ɗaya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illa amma idan mutumin da ya ce ya yanta nashi son ba mawadaci ba ne don in ka lura a baya abin da annabi ya ce fakana lahu malun yablugu saman al'abdi to wannan da yake cewa wa illa yana gwada in mutumin ba shi da dukiya kamar ko uku ne kuka mallaki wannan bawa sai ka ce ka yanta ka rabo na jikin wannan bawa ai ka yi ƙoƙari to sai aka duba sai aka ga ai kai ma baka da dukiyar baka da dukiyar da ta kai miliyan uku to tunda baka da dukiyar da ta kai miliyan uku min huma a taka. to ya yanta abin da ya yanta kaga kenan ya dai tabbata wannan bawan a maimakon iyayen gidansa mutum uku ne yanzu saura biyu kaga bai samu yanci ba kenan amma inda mutumin nan da ya 'yanta da shi yana da dukiya to da ya samu yanci gaba daya saboda za a ciro hakkin waɗancan daga dukiyar mutumin saboda bawan ya samu yanci amma tun da mutumin bayi da dukiya to maimakon da shi bawan mallakar mutane uku ne yanzu mallakar mutum biyu ne kawai Ka duba kyan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim sayyid bukhari kitabul itqi babu babun idza a'taqa abdan baina isnaini aw amatan baina shuraka ya kawo hadisin a kitabu sharika babu sharikati fi raqiq ya kawo shi a babu kamar guda biyu hadisin yana sahihu muslim kitabul itqi babu zikiri si'ayatil abdi akwai riwaya da ta zo man a'taqa abadan. wannan riwayar ma tana sahih bukhari da muslim idan mutum ya yanta bawa bainahu wa baina akar bawan nashi ne da wani wato mutum biyu ne suka mallaki wannan bawa ku biyu kuka mallaki wannan bawa sai kai ka ce ka yanta naka rabo uwima alaihi fi malihi qimata adlin kaga a wannan riwayar manzon Allah ya bada misali da mutum biyu a maimakon shuraka in an ce shuraka kaga mutane uku ne ko fin haka annabi ya bada misali da mutum biyu mutane biyu ya zama suna da bawa daya sai mutum ɗaya ya ce ya yanta nashi rabo annabi sallallahu alaihi wasallam irin hukuncin da ya faɗa nan shi ya faɗa a can uwima alaihi fi malihi qimata adlin za a kimanta wannan bawan kimantawa na adalci la wakasa wala shafafa wato la ziyadata wala naqsin summa ataka alaihi fi malihi saboda ka kana da kai da wani kuka sayi bawa ku biyu sai ka ce ka yantar da naka rabo to sai a dubi farashin wannan bawa miliyan uku ne tunda miliyan uku ne sai a duba kana da dukiya kana da dukiya idan kana da dukiya ta kai miliyan uku sai a cire miliyan ɗaya da rabi sai a bawa abokin harkanka sai a ce bawa ya samu yanci kuma kai ne wato mai jibintarsa sun a alihi fi maliki in ka na musiran annabi ya ce amma sharaɗi idan mutumin yana da hali kaga wannan duka yana daga tausayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma bayi a zamaninsa wata hanya ce da aka samar da yanci ga bayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka zamanin manzon Allah wannan shine hukunci da ake yi abinda zaka tarar nan zamanin khulafa'ur rashidun duk wannan ita ce ka'ida saboda zaka samu mutum ɗaya yana mallakan bawa mutane biyu sun mallaki bawa mutane uku sun mallaki bawa to da zaran mutum ɗaya daga cikinsu ya ce ya yanta nashi rabo to wannan hukuncin za a zata su ina eh, in ka dubi sharhin hadisin kamar a littafin asirajul wahaj eh, juzi na biyar shafin ɗari biyar da ishirin da biyar da ke fi hima alfazun musarraha kaga an samu hadisan riwayoyi daban-daban a sahihul bukhari da kuma sahihu muslim karara bi taqyidi wuqu'il itqi wanda ya tabbatar abinda annabi ya hukunta shine idan dai har kana da wato kana tarayya da wani akan bawa kai alkawarin ka'yanta wannan bawan naka rabo to babu shakka wannan bawa zai samu yanci ya kunu shari'i ka'idar shine abokin tarayyar naka zaka biya shi nashi hakki bawa ya samu yanci idan kai kana da hali kuma hadisin ya zo ta riwayar al-Imam Malik don haka zaka ga sharhin kitabu sharh al-Zarqani al-Muwatta wanda yana juz'i na hudu shafi na 98 ya zo ta bayanin alimamu Malik Malik ya yi sharhi game da waɗannan hadisai kamar sauran magabata zaka gani ta bayanin al-Qadi wanda shi ma ya sharhin sahihu Muslim لأن المؤتك كان قادرا على أن يدعو شريكه لبيع جميعه me yasa aka ce za ka yi haka alimamu malik ya ce saboda kai da wani kun mallaki bawa wannan bawan miliyan uku misali a maimakon ka ce ka 'yantar da bawan kana iya sayar da bawan ga abokinka tun da lada kake so lada kake so ka 'yanta naka rabo to sai ya zama hukuma ta shigo akan dole sai ka ba ma wancan rabonsa domin idan ka ce ka yantar ba dole ne shi kuma ya yantar da nashi ba dole ba ya zama gefansa shi ma ya yantar mana haza ba mina hu ma ahu min saboda kai sa shari'a ta ce za a kimanta farashin bawan sai ka biya abokin tarayyar naka nashi kaso bawa kuma ya samu yanci mu ci gaba ya ce wala kuma sannan a wajen al'imam bukhari da Musulmi har yanzu maimakon hadisin abdullahi bin umar ya ce an abi huraira an samu riwaya ta abu huraira allah ya kara masa yarda wanda wannan riwayar kuma ta zo da ƙarin bayanin da babu a wancan hadisin abdullahi bin umar riwayar da aka samu a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illa idan ya kasance mutumin da ya ce ya yanta nashi rabon ba mawadaci ba ne ƙuwima alai za a kimanta nashi kason ya dai samu ‘yanci bawa ta wannan gefe saboda ka sauran ɗaya gefen fa me zai faru to sai annabi ya ce fastas a gaira mashukin alaihi sai bawan ya yi ta ƙoƙarin biyan wannan rabin ba tare da an kuntata masa ba bawan sai ya yi ta ƙoƙarin biyan wannan rabi ba tare da an kuntata mar ba idan aka ce fastas'a zai ta kokari daga astayu bawan yayi ta kokari misali idan lebura ne ya tafi yayi aiki tunda an riga an sani miliyan ɗaya da rabi ne yanzu kuɗin da yake kansa shine kasan abokin tarayyar wancan da ya yanta shi tunda dama farashinsa miliyan uku ne mutum ɗaya ya ce ya yafe nashi to da a ce wannan mutum yana da dukiya da za a cire kason wancan abokin tarayya daga dukiyar bawan ya sami yanci automatically amma tun da mutumin ba shi da dukiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce quwwima alai sai a kimanta farashin bawa tunda ya kai miliyan uku kaga miliyan ɗaya da rabi dai na wancan abokin tarayya ne wanda ya riga ya yanta nashi gefe saboda haka saura miliyan ɗaya da rabi to sai bawan ya yi ta aiki ya yi ta leburanci sai ya samar da miliyan ɗaya da rabi ga abokin tarayyar wancan da ya yanta nashi kaso sai ya bayar kaga ya samu yanci kuma wancan ɗin ba shi da ikon ya ce ni ban yarda ba tana nan a matsayin bawa bai isa ba idan mutane biyu sun mallaki bawa sai ɗaya daga cikinsu ya ce na yanta na wasa shi to dama hukunci biyu ne wanda hadisan nan sun karantar da mu na ɗaya kai da ka yanta na ka sashi idan kana da dukiya to Allah ya samar ma wannan bawa sauki daga dukiyarka za a ɗauki kaso na abokan tare naka a biya su bawa kawai sai a yanka shi amma idan ba ka da dukiya hanya ta biyu kenan idan ba ka da dukiya to na'am ka yanta naka sashi shi yasa annabi ya ce wa illa faqad ataqa minhuma ataqa wa illa faqad ataqa minhuma ataqa idan ba yi da hali to ya yantar da abin da ya yantar kaga kenan ɗaya gefen yana nan a matsayin bawa yana nan a matsayin bawa ta sauran waɗanda suka mallake shi amma kuma ba su da ikon cewa za su ci gaba da bautar da shi dole zai biya su abin da ya saura zai yi ta ƙoƙari yana leburanci ya biya su abin da ya sauran sannan ya samu yanci ba su isa su ki ba wannan riwaya ta abu huraira ce kuma idan za a kimanta idan za a sa mara kuɗin da zai rika kawowa tun da miliyan ɗaya da rabi ne kar a takura mara a ce ai sai a wata ɗaya za ka kawo miliyan ɗaya da rabi ba karamar wahala ba ce wani leburanci mutum zai a wata ɗaya ya haɗa miliyan ɗaya da rabi saboda haka annabi ya ce gaira mashƙuƙin alai ba tare da an kunta tamar ba saboda haka shi da kansa zai ɗibi lokacin da zai rika biyan wannan kuɗi har ya gama biya ya samu 'yancinsa. hadisin yana sahih bukhari babu idza ataqa nasiban fi abdin wa laysa lahu malun kaji al-imam bukhari ya fito da bayanin makarara. karara ka yantar da naka rabo amma baka da dukiya da kana da dukiya da za a cire rabon abokan tarayyanka ka a biya ya samu yanci to tunda baka da dukiya istus iyal abdu gaira mashkukin alai ala nahawil kitaba sunan babin kenan a sahih bukhari wato kamar za a ɗiba ma wannan bawan lokaci da zai rika biyan abin da ya saura na rabon waɗanda suke mallakansa idan ya gama biya ya samu yanci shine hadisi na 2527 yana sahihu muslim babu man a'taqa shirkan lahu fi abdin hadisi na 5500 da uku yanda hadisin ya zo don a nan ibnu hajar ya datse hadisin bai kawo shi daga farko ba abin da ya sa bai kawo shi daga farko ba saboda farkon yana kama da hadisin abdullahi um, eh, bin umar da ya kawo a sama shi yasa sai ya datse inda babu a hadisin abdullahi bin umar kawai sai ya kawo mana amma asalin hadisin daga farkonsa man a ataka shaqisan sallahu min mamlukihi idan mutum ya yanta na shi rabo daga jikin bawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa alaihi khalasuhu fi malihi kaga annabi ya faɗa ƙarara. idan ku biyu kun mallaki bawa sai ka ce ka yantar da naka rabo tabin da manzon Allah ya faɗa ya ce dukiyarka gaba ɗaya za a ɗauki rabon abokin tarayyarka a biya shi kaga kenan bawa ya sami yanci take sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam yakul lahu madun amma idan kai da ka yanta naka rabo baka da dukiya uwimal mamluku qimata adilin sai a kimanta farashin wannan bawan kuma kimantawar na adalci kimantawar adalci tunda ka ce ka yanta naka rabo a jikin wannan bawa sai a nemo dillale waɗanda ke cinikin bayi kuna ganin wannan bawan nawa zai kai sha miliyan uku ne to shi mutum ɗaya ya ce ya yanta na shi rabo kaga kenan saura miliyan ɗaya da rabi kaga an samu kimantawa na adalci to sai annabi ce sun mastus iya fi nasibin ladhi lam atik bawan sai ya dage yi ƙoƙari, ya nemo kuɗi na rabon wancan da bai yantar da shi ba kuma gaira mashkukin alai kar a kunta tamar wato a sauwake mata inda zai rika kawowa da kaɗan da kaɗan har ya gama biyan kuɗin da zai samu yancinsa kuma ba ma alimamin bukari ba malamin da bai rawaito hadisin ba shine alimamin nasa'i kaɗai hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kalmata al-istis'a ba shakka ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ake nufi da fastas'a wa illa qudwima alaihi wastas'a wastas'a yayi kokari nemo kuɗi shine as-sa'yu gaira mashkukin alai ba tare da an kuntata mar ba in ka dubi littafin fathu jalali na ibnu usaymi sharhin wannan hadisin juz'i na shida shafin 224 yace ma'anar istifai abinda annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam yusta'mal shi ma ya hasun min al'amal zai rika zuwa yana aiki wa yi li shariki ya yi leburanci ya samo kuɗi ya zo ya biya wancan wanda abokin tarayyar ya ‘yantar da shi wato ya biya shi na shaki zai ta ƙoƙari hatta ya kamula alkhisa allati li shariki wa yu'tak har sai ya biya kudin wannan abokin tarayyan wato sai ya biya miliyan ɗaya da rabi din nan kaga kenan sai ya samu yanci shine sai ibnu usaymin yace ce fa min rahmatillahi azza wa jalla wannan yana daga cikin rahamar Allah an aujaba ikmalal itqi Allah ya tilasta sai an yantar da wannan bawa domin haka idan mutum biyu suna mallakan bawa ko mutum uku sai ɗaya ya ce na yantar da wani to ko da sauran ba su so ba dole ne sai sun yantar da wannan mutumin shi ya yantar da nashi ba tare da kuɗi ba su kuma ba za a sa musu kuɗi wannan bawa ya kawo ya samu yanci amma ba wanda ya isa ya ce ni ba zan yantar da shi ba baka isa ba kaga wata hanya ce da Allah ya sauwake ma bayi su samu yanci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka in ka dubi as-sirajul wahaj a juz'i na biyar shafin 525 fa afada hada al-hadith abinda wannan hadisi yake mana ishara da shi abinda hadisin nan yake mana ishara da shi idza kana shariku alladhi awqa al-ithqa mu'siran idan mutane biyu suna mallakan bawa ɗaya daga ciki sai ya ce ya ‘yantar da nashi rabo to idan shi talaka ne mu'siran utiqal abdu idan mai hali ne za a yanta bawan gaba daya amma idan talaka ne yas'al abdu fi nasibi shariki bawan zai yi ta kokari ya nemo kuɗi yadda zai biya wato hakkin abokin tarayyan wanda shi bai yanta nashi kaso ba yana cewa ma warada fi ma'anaha anna sharikal muqi'a lil itqi in kana musiran idan mai hali ne ba mina qimata nasibin shariki saboda ka nan take zaka biya kason abokin tarayyar naka min malihi daga dukiyarka sai bawa ya samu yanci amma idan kai talaka ne fa in kana al-abdu qadiran ala si'aya idan bawan zai iya sana'a zai iya ƙoƙari ya samo abin da zai biya abokin tarayya gaba ɗaya to a taka jami'uhu kaga kenan zai samu yancinsa wa yas'al abdu bawan zai ta ƙoƙari ya ga cewa ya samu wannan kuɗi to amma matsalar ita ce idza kana lam idza kana ala siaya idan bawan kuma fa ba zai iya samu wannan kuɗin ba idan bawan ba zai iya samu wannan kuɗin ba fa kaga ya zama kenan mataki uku na ɗaya idan mutum biyu sun mallaki bawa sai ɗaya ce na yanta gefe na to idan yana da hali zai biya abokin tarayyan bawan ya samu yanci na biyu idan bayi da hali to za a sa bawan ya rika kokari ya ga cewar ya biya abokin tarayyan nasa haƙƙi ya samu yanci to na uku idan bawan kuma ba zai iya nemo kudin da zai ‘yantar da kanshi ba fa shi ne sai manzo Allah ya ce faqad a ma a taƙa kaga kenan dole ya tabbata a cikin bauta tunda ba zai iya ba zai iya samu hakkin da zai kubutar da nashi wato wancan abokin tarayyan ba zai ba shi nashi ba wa huwa nasibul ladhi a yabqa nasibul akhar riqan kaga yana nan a matsayin bawansa sai ibn hajar ya ce mu ci gaba wa illa ya ce wakila kuma an ce wato akwai malaman hadisi da suke ganin inna si'ayata mudarajatun fil khabar cewa bawan zai yi ƙoƙarin nemo dukiyar da zai kubutar da kansa mudaraja wannan kalmar shigo da ita aka yi a cikin hadisi shine al-idraj fil khabari wato an shigo da shi asali wato ba kalma ce fito daga bakin manzon Allah ba amma wannan gaskiya kuskure ne wannan kalmar shi kansa ibn hajar da ya kawo a nan masu sharhin bulugul marami sun ce ba dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo wannan dalili kuwa saboda in ka dubi fathul bari fathul bari nashi ne shi yayi sahih bukhari eh, sharhin sahihul bukhari mai littafin bulugul maram tunda shi fathul bari yayi sharhin waɗannan hadisan a fathul bari to don me zai kawo shi a nan ya ce wai kalmar asi'aya mudaraja ce wanda in ka dubi fathul bari mujallar da biyar shafin ɗari da hamsin da bakwai ya tabbatar wannan kalma ta inganta daga bakin manzon Allah ba shakka annabi ya faɗa kalma ta Asfi'aya ta inganta kamar da muka ce ta zo a sahih bukhari ta zo a sahih muslim don haka yasa al-imamu muslim yake cewa qala ulama malamai sun tabbatar da wannan kalma tana da asali daga manzon Allah abinda annabi ya faɗa al-istis'a'u a wannan hadisin anna al-abda yukallafu al-iktisaba wa talab mutane biyu suna mallakan shi daya yace ya yanta nashi kaso kaga daya bai yanta nashi kaso ba to tunda an kimanta farashin sa aka samu miliyan uku ne wancan ya yanta nashi kaso kaga automatically miliyan ɗaya da rabi ya faɗi saboda haka annabi ya ce bawan ya yi ƙoƙarin samo miliyan ɗaya da rabi na wancan abokin tarayyar da ya mallake shi wanda bai ce ya ‘yanta shi ba wanda shine al-istifa al-imam nawawi ya ce malaman sunna sun tabbatar da wannan ita ce fassara hatta yuhassila ƙimata nasibi shariki al-akhar wato bawan zai yi ta ƙoƙari har sai ya samu hakkin wancan abokin tarayya wanda bai ‘yanta nashi kaso ba fa'iza da fa'aha ilaihi lokacin da ya gama haɗa miliyan ɗaya da rabi otika shi kenan ya samu yanci haka za fassarahu jumhurul ƙa'ilina bil istis'a'i galibin malaman da suka tabbatar kalma ta al ta samu asali daga manzon Allah haka suka fassara wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum to amma waɗanda suke ganin kalma ta al bata inganta ba abinda suke cewa tun da shi bawan option ɗinsa guda biyu ne eh, guda ɗaya ne mutane biyu sun mallake shi ɗaya yan tana shi kaso ɗayan bai yan tana shi kaso ba abinda manzon Allah ya ce ya yi ƙoƙari ya yi aiki ya biya wannan kaso to wannan kalma ta cewar ya yi ƙoƙari ya yi aiki ya biya wannan kaso akwai malaman hadisi suke ganin bai inganta ba sai aka ce to me za a yi sai suka ce abinda za a yi daga ranan daga ranar da abokin tarayya ya ce ya ‘yanta na shi kaso shi wancan da bai ‘yantar da na shi kaso ba daga ranan za a rika kimanta aikin da bawan zai rika mishi ana rubutawa aikin da ya maka a yau na dubu biyu ne aikin da ya maka na gobe dubu uku har sai ya kai miliyan ɗaya da rabi sai bawa ya samu yanci kaga ba sai ya tafi waje ya je ya yi laiburanci ya samu kuɗi ya kawo mishi ba kaga wannan fahimta ta biyu kenan wanda al-Imam nawawi ya kawo bayanin sa kai yakhdumu sayyidahu alladhi lam yu'tik zai yi ta hidima ga abokin tarayyar waɗanda suka mallake shi wanda bai ‘yantar da shi ba sai ya tamar hidima ana rubuta kuɗin ana rubuta kimar hidimar da yake masa mina zaki fa'ala haza a hadis kaga kenan gaba ɗaya dai hadisan sun samu ma'ana wato shi wannan bawan dai ya samu yanci ya samu yanci ko dai a ɗauki ma'anan al’istif a’u ya inganta daga manzon Allah kuma wannan ne gaskiya kalmar ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarta bawan zai yi ta fita yana leburanci yana kawo kuɗi in ya haɗa miliyan ɗaya da rabi ga wannan mutum ya samu yanci waɗanda suka ce kalmata al-istifa'u bata inganta ba to ya wannan bawan zai samu yanci suka ce abin da za a yi zai yi ta hidima ga wancan mutumin da bai yanta nashi kaso ba ana kimanta yawan hidima idan ya kai miliyan ɗaya da rabi ya samu yanci za ka ga sharhin a majami’u fatawa na ibn taymiya mujallar na 28 shafin 96 ya yi bayani mai tsawo akan wannan hadisi alhamdulillah hadisi na gaba wa an hurairata radiyallahu anhu an karba hadisin ga abu huraira Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce la yajzi walidun la yajzi waladun walidahu yaro ba zai iya saka baban shi ba to an ba da misali da baba ba wai mahaifi kadai ba har uwa yaro ba zai iya saka babansa ko maman shi ba wato ba abinda da za ka yi a duniya ka iya sakayya ga iyayenka sai dai ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam illa yace illa an yajidahu mamlukan sai fa idan yaron ya samu babansa a matsayin bawa yaro ya taras da babansa a matsayin bawa fa yashtarihu sai ya sayi baban fa ya'tiqahu fa kuskure na wajen wasal fa shi ne asali hadisu. sai ya yantar da baban ku duba wata hanya kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu game da yantar da bayi kaga wata hanya da manzon Allah yake kwaidaitarwa annabi ya nuna cewa a rayuwarka ba za ka iya saka ma iyayenka ba ba wai mahaifi kadai ba hatta mahaifiya yadkhulu fi zalika al-um kuma ba wai mahaifiya kadai ba kakan kakanninka ma sun shigo me yasa saboda kaka yana matsayin uba kaka yana matsayin uba ba abin da za ka yi a duniya ka saka ma iyayenka in ji manzon Allah sai dai inda za ka tarar da babanka a matsayin bawa sai ka saye shi da kudinka sai ka yantar da shi to wannan abu da kai ka saka wa babanka hadisin ya ce rawahu muslim al'imamu muslim ya rawaito yana babu fadul Itkil walidi falalar yantar da mahaifi shine hadisi na 1510 kuma lafazin da ya zo la yajzi waladun walidan walidan ba kamar yadda ya kawo shi a nan ba waladun walidahu la la yajzi waladun walidan kaga kenan babu wani yaro da zai iya sakawa mahaifinsa illa an yaji da hu mamlukan fa yashtariyahu fa yu'tiqahu sai da inda za ka samu babanka ina bauta yana matsayin bawa ka saye shi da kuɗinka sai ka ‘yantar da babanka to ka biya babanka ko kuma mahaifiyarka ko kakanka wannan riwaya tana sahihu abi dawud hadisin 5137 to anan akwai sharhin da malamai suka yi misali musamman da sharhin da al-imam munawi yayi game da wannan hadisin yana da kama hankali saboda ya tattaro fahimtar malamai waɗanda suka yi sharhin wannan hadisin sai ya dunkula a wuri ɗaya za ka gani a faidul qadir a juz'i na shida shafi na 445 ya ce idan ka dubi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan akwai munasaba akwai munasaba fatasabbubuhu fi itqil mukhlis lahu min hayyiz zalika da ka iya sayan babanka ka yantar da shi ka annahu aujadahu sai zama kamar ka samar da rayuwar babanka ne saboda idan aka ce bawa ba shi da yanci ba yi da komi idan aka ce har ka sai babanka ka yanta shi kamar ka samar da babanka ne da can babu shi to sai ya zama akwai kamanni da shi ma abin da ya maka kama annal ababa eh, kama annal aba sababun fi ijadihi me sababin zuwanka duniya babanka iyayenka fahuwa, huwa tasabbubun fi ijadin ma'nawi fi muqabalatil ijadi suri sai zama abin da kai ka sayi babanka ka yantar sai zama kamar yanda babanka ya samar da kai a duniya haka kai ma ka samar da babanka wato ga yanci na rayuwa sai zama akwai kamanni ya ce lima eh, kaza kararhu ba'dul a'azim wanda ya zo ta bayanin malamai da yawa kuma asali fahimtar ta ibnul arabi ne ibnul arabi yana cewa innal abawaini iyayenka akhrajal da min ghairi ajizi, min hayyizil ajizi ila eh, hayyizil kudura. da can kai ba komi bane ya akai ka zo duniya ta hanyar iyayenka suka samar da kai ka zama wani abu to anan fa innahu ta'ala akhraja al-khalqa min butuni ummahatihim saboda lokacin da Allah ya fitar da kai lokacin da aka haife ka lokacin da aka haifi dan adam la yaqdiruna ala shay'in idan an haifi jinjiri zaka ga baya iya komi ba shi da iko baya iya komai sai ammar wannan bayanin ibn al-arabi ne wato suna kokarin tawili kokarin fahimtar me annabi yake nufi mecece munasaba tsakanin mutumin da ya sayi babansa ya yantar da kuma shi baban da ya haife shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita su suka ce eh ai da can kai ba komai bane sai gashi an samar da kai a nan duniya ta hanyar iyayenka lokacin da ka zo duniya baka iya komai to haka nan kai ma da ka samu babanka ba shi da iko da ka saye shi ka ‘yantar sai ya samu iko sai zama akwai kamanni tsakanin abubuwa guda biyu ɗin saboda ka yi sa malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daidaita abin da mutum ya aikata da kuma wato sakayya ga iyaye bisa hidima da suka yi maɗansu to amma duk da haka akwai malaman da kuma suke ganin wannan yana daga abin da malamai suke cewa eh, abin da malamai suke cewa at bil muhal at-taliqu bil muhal shine wato alakanta magana da abin da ba zai yiwu ba wato an dai kamanta ne don a nuna maka falalar abu amma kuma bai kai ya zama kana bai kai ya zama darajar iyaye ba wanda shine at-taliqu bil muhal wato da dai a ce abinda annabi yake nufi da dai a ce akwai abin da ɗa zai iya yi ya biya iyayensa to da shi ne idan ya samu iyayensa suna bauta ya saye su ya yantar kaga annabi ya ce da dai akwai abin da mutum zai iya yi ya biya iyayensa to da idan ya samu iyayen suna bauta ya saye su ya yantar shikenan kaga ai ba wai annabi yana nufin za ka iya ma biyan iyayenka ba ne babu abin da za ka yi a duniya ka biya iyayenka babu shi don haka yasa malamai suke ganin anan almujazatu muhalun ka ce ka saka ma iyayenka babu inda aka samu hujja a kai a hadisin manzon Allah abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ka iya sakayya ga iyayenka ba shi yasa abinda Allah ya faɗa kawai yanda za ka yi ma Allah godiya ba ka iya saka ma Allah haka ma iyaye ka musu godiya ba za ka iya sakayya gare su ba shi yasa Allah ya daidaita al'amura guda biyu anishkurli wali walidayka ka min godiya ka yi ma iyayenka godiya babu wanda ya isa ya biya Allah babu wanda ya isa ya biya Allah ni'imar da Allah ya mafawa. haka nan ba ka iya biyan iyaye ni'imar da suka yi maka ba za ka iya ba shi yasa malamai suke ganin wannan kwatance da manzon Allah ya faɗa saboda ya kwaɗaitar da mu ne idan mun ji labari iyayenmu suna bauta mu zabura wajen ƙoƙarin ‘yantar da su hakan yana faruwa a zamanin da yana iya faruwa za ka ce a ah, to ya za a yi mahaifi kuma ya zama bawa ba mamaki kai ka yi tafiya kafin ka dawo yaƙi ya ci garinku da yaƙi ya ci garinku kafirai suka yi nasara suka kama mutanen garin kasan kuma zamanin da ta hanyar yaƙi ake kama bayi duk wanda aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi to bawa saboda haka da ka dawo ka samu garinku ai an gama an ci garinku da yaki iyayenka gaba ɗaya sun zama bayi kana bincike aka ce ma in ka je gabas akwai wani gari za ka samu a kasuwan an kai babanka sai ka zabura ka je ka biya kuɗin ka sayo babanka da mamanka abinda manzon Allah ya faɗa mana kenan kaga abinda annabi ke faɗaitar da mu mu zabura ta wajen yantar da iyayenmu game da bauta mu ce hadisi na gaba wa eh, wannan hadisin sai eh, haka ne bari mu karanta na gaba wa an samurata bin jundub an karbo hadisin daga samura bin jundub radiyallahu anhu samura bin jundubin alfazari Allah ya kara masa yarda ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce man malaka zarahimin mahramin wanda ya mallaki wani ma'abocin haramcin aure shi sa annabi ya ce maharamin zarahimin ma'abocin zumunci maharamin wanda aure ya haramta a tsakani fa huwa to wannan mutumin ya samu yanci wato abinda annabi yake nufi idan har aka ce yau ka mallaki ka je kasuwa sai ka sayo wanka ka sayo yayanka ko ƙaninka ko ƙanwarka ko ƴarka, kaga duk waɗannan maharim ne maharim ne kaga Allah ya haramta aure a tsakani tsakanin kai da ƙanwarka tsakanin kai da ƴarka, tsakanin kai da yarka tsakanin kai da innarka ko goggonka shi ta ce ƙanwar mahaifi ko yar mahaifi ko ka sayo kakanka kaga ita ma eh, zarahin mahramin ne idan dai aure yana haramta tsakaninka da wannan dan uwan in ka saye shi da ka saye shi fa huwa hurrun ya samu yanci kar ka dauka zaka iya mallakar ɗanka a matsayin bawa ba zai yi ba da ka sayi danka to dan ya samu yanci da ka sayi ƙaninka, kanin ya samu yanci da ka sayi kakarka ka samu yanci wancan hadisi na farko akwai abinda malamai suke cewa kamar yadda manzon Allah ya faɗa babu abin da yaro zai yi la yajzi waladun walidahu babu abin da yaro zai yi ya saka ma ubansa illa an ya ji yajidahu mamlukan sai dai ya samu babansa a matsayin bawa fa ya sai ya sayi baban fa fayutiqahu sai ya yanta shi wannan kalma ta sai ya yanta shi galibin malaman suna sun ce ba wai annabi yana nufin idan ka sayi babanka sai ka ce na yanta ka baba wato sai ka ce na yanta kafin babanka zai samu yanci a'a abinda annabi yake nufi da ka sayi baban ya zama mai yanci wato abinda annabi yake nufi fa yahu ya sayi baban fa yu'tikahu sai ya yantar da baban cinikin kawai da kayi ciniki an gama babanka ya samu yanci ba wai sai ka ce na yantar da kai ba ba ba zai yiwu ba wannan shine abin da ya tabbata game da fahimtar sahabbai da dama in ka dubi sharhi hadisin don hadisin yana sahihu muslim babu man a taka shirkan lahu fi abdin hadisi na takwas. yana sunanun nasa'i yana kitabu salati alaman hifu. fi wasiyyatihi abinda al-imamu malik al shafi al ahmad galibin malaman suna suka tabbatar al-jumhur <clears throat> shine da zaran ka sayi babanka to magana ta kare da zaran ka saye shi wannan mahaifinka ya samu yanci ba wai sai ka ce na yantar ba to kuma nan <clears throat> hadisi na biyu hadisin samura shi ma haka yake tabbatar mana ai ga abin da annabi faɗa idan ka mallaki wani wanda akwai zumunci a tsakaninka da shi fa huwa hurrun automatically ya samu yanci take ya samu yanci ba wai sai ka ce na yanta ka ba ba sai ka ce na yanta ka ba wannan mutumin nan take yana samun yanci yace rawahu ahmad wal arba'a al imam ahmad da kuma ashabu sunan al arba'a wato sun ruwaito hadisin wa jihar jam'un min al sai dai da dama daga cikin masana hadisi suna rinjayar da cewa annahu mawqufun hadisin bai isa ga manzon Allah ba illa dai bayanin ya takaita ne ga samura bin jundub wato wannan bayanin na samura ne bayanin samura ne ba wai asali hadisin manzon Allah ba ne to ko da ka kaddara bayanin samura shi yayi in dai a matsayinsa na sahabin manzon Allah ai kaga magana ce mai karfi bare kuma abin da ya inganta shine wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin yana sahihu abi dawud hadisin 3949 yana sahihu ibn majah hadisi na 2062 domin akwai riwayar da aka samu ta abdullahi bin umar akwai riwayar abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man malaka zarahi min maharamin fahuwa hurrun kamar yadda ya zo a hadisin samura idan ma an ɗauka hadisin samura mawqufun ne bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba samura ne ya faɗi wannan magana to akwai hadisin abdullahi bin umar wanda ya tabbata marfu'an akwai hadisin abdullahi bin umar duk da cewa shi hadisin shi ma yana da rauni yana yana sunan ibn majah kuma yana sunan nasa'i yani as-sunan al-kubra baya ga haka an samu bayanin sayyidina Umar bin Khattab zamanin sayyidina Umar ya tabbatar da haka sayyidina Umar ce man malaka zarahimin duk wanda ya mallaki dan uwansa wanda zumunci ke tsakani in ka iya mallakansa wato ka saye shi sayyidina Umar yace fa huwa hurrun da an yi cinikin dan uwan naka ya samu yanci saboda ka mutum baya iya bautar da dan uwansa al-imam bagawi a sharh sunna yace al-imam malik yace la yu'taku illa al-walidu wal waladu wal ikhwa al malik yana da fahimtar cewa yan uwa suna da yawa amma idan ka sai babanka ko ɗanka to take sun samu yanci ba sai ka yantar ba idan ka sayi ƙaninka ko wanka yarka ko kuma ƙanwarka take sun samu yanci amma banda su idan aka ce dan baffa ne ko kawu ne a fahimtar alimamu malik sai ka ce na yantar kafin zai samu yanci kaga kenan wannan hadisin bai bai aiki da shi ba alimamu shafi'i ya ce hatta baffanni su ma suna shiga wato da baffanni da kawunnai don haka kalmar da ta zo da ma'anar za rahimin in dai akwai zumunci a tsakani mahramin mahramin shine zumuncin da yake haramta aure zumunci ne iya haramta aure kaga ba haram bane ka aure ka auri yar kawunka ba haramun bane yar baffanka ba haramun bane saboda ka da zaka mallaki yar baffanka al-Imam Malik yace bata samu yanci ba sai ka ce na yantar amma idan aka ce akwai zumunci tsakani zumuncin da ke haramta aure to ba sai ka ce na yanta ba automatically da zaran ka mallaka din mutum ya samu yanci ba shakka akwai sabanin fahimta a akai zaka gani ta sharhu sahih muslim mutalla na goma shafin ɗari da goma sha bakwai ikhtalafu fi itkil aqaribi idza malaku fa qala al malik al imam malik qala jamaahirul ulama يحصل الإتق wal الآباء wa in وإن ألو وعلونا Galibin malaman suna sun ce, da asalinka da kuma tsatsonka kamar misali babanka da mahaifiyarka da iyayensu da kakanni baban babanka kakan babanka haka tafiya ba ka iya mallakan wani da zaran ka mallaka to sun samu yanci haka ma ƙasarka saboda ka ɗanka da ɗan ɗanka da jikan ɗanka haka nan ba za ka taɓa mallakan wani ba saboda ka asalinka da kuma tsatsanka bai yiwuwa ya zama to ka mallake su wa fil abna'i wal wa auladi zukuri wal inasi wa in safalu bi mujarradin mulki. kuma anan ba wai musulmi kadai ba ko kafiri ne saboda ka idan akwai kaninka kafiri ko wanka kafiri ya zamanto ka sayo shi automatically ya samu yanci don haka ba wai sai musulmi kadai ba Ni kokarin karasawa cewa an imran bin husayn radiyallahu anhuma anna rajulan a'taqa sittata mamlukin lahu wani mutum ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta bayansa guda shida inda mauti a lokacin mutuwarsa ya zo zai mutu yana da bayi guda shida sai ya ce duk na yanta ku to matsalar ita ce lam ya kullahu malun gairuhum ba shi da wata dukiya sai waɗannan bayin su kaɗan ya mallaka Ga shi ya ‘yantar da su a lokacin mutuwarsa shin waɗannan bayan sun sami ‘yanci ko ba samu ba shi ne imran bin hussein ya ce fada a bihin rasulullah sai manzon Allah ya kira a kawo su shi ne da a bihin annabi ya kira a kawo su da aka zo da su fajazza'ahum asalatan sai ya kasa su kashi uku Sun ma'akara a bainahum sai yayi ƙuri'a a tsakaninsu. wanda ƙuri'a ta faɗa kansu kaso ɗaya cikin uku saboda dama wasiya ba ta wuce wannan fa a taka isnaini kaga mutum biyu ne za su samu yanci annabi sai ya yanta mutum biyu wa a arba'a ya bautar da mutum hudu wato bayi hudu su ne gadon wannan mutumin bayi biyu sun samu yanci ta sashin wasiya saboda wasiya ba ta wuce ɗaya cikin uku wa kana lahu qawlan wa shadida annabi ya faɗi magana mai tsanani akan wannan mutumin. wato bayan annabi ya yi hakan annabi ya faɗi wata magana mai tsanani saboda saboda mutumin ya saba ma dokar Allah da ta manzon Allah ai ba a wasiya fiye da sulusi ba a wasiya fiye da sulusi idan za ka yi wasiya ba ta wuce one third na dukiya two over three na dukiyan na magada ne to sai zama iya abin da ya mallaka bayi guda shida ya zo ya yantar da su gaba daya kaga yantarwan bai inganta ba kenan saboda ya yantar da su ne a babin wasiya wasiya ko ba ta wuce sulusin dukiya me sulusin bayi shida bayi biyu ne shi ya yasa annabi ya musu ƙuri'a mutum shida ɗin nan sai ƙuri'a ta faɗa kan mutum biyu waɗannan mutane biyu sun sami yanci mutane hudu sai ya zamanto su ne suke daga dukiyar magada eh, wannan hadisin yana sahihu muslim ce rawahu muslim fi babi man a'taqa shirkan lahu fi abdin to meye maganar da annabi ya faɗa mai tsanani ka san in ka dubi nan gurin ya ce wa ƙala lahu ƙaulan shadidan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana mai tsanani akan wannan mutumin za ka ga wannan ta riwayar al'imamun nasa'i hadisin ya zo a sunanin nasa'i yana sahihu sunanin nasa'i abinda annabi ya ce laƙad hamamtu Allah usalliya alaihi manzon Allah ya ce da na yi yunkuri ba zan masalla ba wata annabi ya ce na yi yunkuri wato sai da na yi tunanin ba zan yi maga wannan sallah ba saboda abin da ya aikata ai saboda ya saba ma Allah ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a wasiya fiye da kashi ɗaya cikin uku na dukiya gashi mutumin ya aikata kuma laifi na biyu ya sa ma waɗannan bayin kwaɗayin sun samu yanci alhali kuma ba samu yanci ba yanzu kaga shi ya ce ya yantar da bayi shi kuma annabi dole ya tabbatar da hukuncin Allah saboda haka sai annabi yayi ƙuri'a mutum biyu suka samu yanci hudu ba samu yanci ba gashi mai mallakan su ya ce na yanta ku sai kuma gashi annabi ya dawo ya ce ku bayi ne kaga za su za su samu kiyayyar manzon Allah a zukatansu a dalilin me a dalilin wannan mutumin shi kuma manzon Allah dole ya tsayar da hukuncin Allah dole ya tabbatar da hukuncin Allah shi yasa annabi ya ce na yi yunkurin da ba zan masa sallah ba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya maga wasa sallah mu ci hadisi na gaba wa an safina radiyallahu anhu an karbo hadisin na daga safina namiji ne amma sunan shi safina in kiyace gare shi maula rasulillah yake ba da labari yace ƙala kuntu mamlukan li ummi salama na kasance bawa ne na ummu salama wato ni mallakar ummu salama ne ne mamlukan ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat sai ta ce o'otekoka zan yanta ka amma akwai sharaɗi wa ashtaritu alaika zan yantar da kai amma zan maka sharaɗi an takduma rasulallah sharaɗin shine za ka yi ta hidima ga manzon Allah ma ishta tsawon rayuwarka wato sai annabi ya bar duniya za ka daina hidima gare shi zan yantar da kai amma sharaɗi za ka yi ta hidima ga manzon Allah ya ce rawahu ahmad hadisin yana al-musnad wa abu dawud haka na imamu abu dawud ya rawaito yana babun fil itqal sharti wato za ka iya yin sharaɗi a lokacin yan tardabawa Ka kaga ciniki da sharaɗi an hana amma yan tardabawa da sharaɗi an yarda saboda me saboda a kwaɗaitar da mutane game da yan tardabayi saboda ka sai aka yarda ma ka yi sharaɗi ka yan tardabawa amma a ciniki ba daidai ba ne hadisin yana sunan nasa'i eh, ya ce wannan sa'i wal hakim yana sunan nasa'i na kitabun shurub yana nan uh, al-mustadrak al al-hakim hadisin ya inganta yana sahihu abi dawud hadisin 3932 abinda ya faɗa wanda ba a kawo a nan ba shi safina safina ya ce fakultu sai na ce mata ita uwar gijiyansa ita ce ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce zan ‘yantar da kai amma sharaɗi za ka yi ta hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce faƙultu sai na ce mata wa illam tashtariɗi alayya ko da biki min sharaɗi ba ma faraktu rasulallah ba zan rabu da manzon Allah ba ma ishi tsawon rayuwana kaga ita tana cewa zan ‘yantar da kai amma sharaɗin ba za ka daina hidima ga manzon Allah ba sai ce a haf? ai ko biki sharaɗin ba ba zan rabu da manzon Allah ba tsawon rayuwa na malam ka dubi da mutanen nan suke son annabi Muhammad matarsa ce fa za ta yantar da bawa ta yi sharaɗi a dinga hidima ga mijinta saboda tsaba son da take wa manzon Allah za ta yantar da bawa amma tana son bawan yayi ta hidima ga manzon Allah kaga ya gwada cewa ta ji daɗin zamanta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana ƙoƙarin abin da za ta faranta ran manzon Allah shi ma bawan saboda tsaban sanin kyan halin manzon Allah ya ce mata ai ko da biki sharaɗi ba ni ba zan iya rabuwa da manzon Allah ba yau da za ki ce kin yanta ni ina nan daram da tare da manzo saboda kai ce ma ishi tsawon rayuwata shine sai ce fa'a ni sai ta yantar da ni din washtara alayya kuma ta yi min wannan sharaɗi mu ci gaba wani aisha radiyallahu anha an karɓi hadisin daga aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace innamal wala'u liman a'taqa walici yana ga wanda ya yantar da bawa walici yana ga wanda ya yantar da bawa ne kawai muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari da muslim yace fi hadisin tawilin a wani hadisi mai tsawo kuma mun karanta hadisin nan a baya darasi na 216 wanda hadisin yana sahih bukhari bai'ul mukatab al-imam bukhari ya kawo wannan hadisin a babukan da ba za su kasa guda 20 ba saboda hadisin Aisha an ce yana ɗauke da ilimi da ya fi guda ɗari. hadisin da Aisha ta ba da labari na yantar da barira wannan hadisin ne yake magana a kai sai mu karasa ya ce wa an ibni umara an karbi hadisin daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa to wannan yana daga cikin abin da ya sa shari'a ta kwadaitar da 'yantar da bayi wanda shine ne ibn hajar ya kawo mana shi a ƙarshe abdullahi bin umar ya ce ƙala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwala'u lahuma walittaka kamar tsokan jiki ne luhuma tsoka ce ka luhumatin nasabi kamar tsoka ta dangantaka la ba uba a sai da ita wala habu kuma ba a kyautarwa misali ai ba za ka iya sayar da ɗanka ba ba za ka iya kyautar da ɗanka ba to haka ma walittaka yake ba a cinikinsa wannan wata hanya ce da musulunci ya taimaka mabayi wata hanya ce da musulunci ya taimaka ma bayi don haka idan ka sayar da bawa shi ma wannan hadisin mun karanta shi a baya darasin bulugun mara na 290 wanda ya kawo bayanin miratul wala'i gado na bayi yaya ake gadon bayi yaya ake gadon bayi wato saboda Allah ya kwadaitar da mu game da yantar da bayi idan ka yantar da bawa to wannan bawan ya zama maulanka ya zama maula gare ka duk sa'ilin da bawan nan ya mutu za ka yi gadonsa za ka yi gado kaga kenan ka ci riba shi bawan ba zai gaje ka ba amma kai za ka gaje shi wanda mun yi magana a kan sharuɗa game da gado na almawali wanda yana gami rasul eh, wala'i don haka ko a zamanin sai na umar ya tabbatar da wannan hukunci ba a sayar da walittaka don haka in ka ‘yantar da bawa dangantakar bawan ya tabbata gare ka za a riƙa kiran bawan ana danganta shi gare ka eh, ya ce rawahu shafi'i al'imamu shafi'i ya rawaita wannan hadisi wasu hahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wa asluhu fi sahihaini asalin hadisin yana sahih bukhari bi gairi hadha lafzi amma bai zo da wannan lafazi ba mun karanta kamar da na ce a baya ta labarin maulan ibnati hamza mata hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama dama yana da wani yantaccen bawa to da yake hamza ya rasu kaga ita yar hamza ta gaji wannan bawa to ana nan da yake wannan bawan an yantar da shi ana nan sai ya rasu wannan bawan bawan hamza sai ya rasu wata raka ibnatan lahu wa ibnata hamza bawan ya bar yarsa ya bar kuma yar hamza wa hiya maulatuhu kaga yar hamza ai kamar ita ce uwar gijiyansa don maulasta ce tunda babanta shine ya mallake shi amma tunda ya samu yanci ya samu yanci hamza ya rasu kaga kenan yar ta yi gadon walittakan babanta to da ya zama wannan bawan ya rasu ya bar ya da rai sannan kuma ga yar hamza yar hamza kaga yar mai gidansa kenan ya bar yarsa ya bar yar mai gidansa to wannan shine ribar ribar da Allah ya faɗaitar da mu game da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mu rika yantar da bayi don bayan ka yantar da bawa akwai ribar da zaka ci me ribar za ka iya gadon wannan bawa to da wannan bawan ya rasu sai aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya raba sai ya raba gadon wannan bawan yantaccen bawan Hamza sai ya raba shi gida biyu rabi na ‘yar Hamza rabi na ‘yarsa da annabi yayi haka haka shine sai ya faɗi wannan kalma alwala uluhumatun ka nasabi lokacin da annabi ya wannan rabo shine faɗi wannan yace walici tsokar nama ne kamar tsokar nama na dangantaka to kaga kenan shi yasa yar Hamza ta samu rabi na daga gadon wannan bawan da ya rasu kamar yadda yarsa ta cikinsa ita ma ta samu rabi kaga an raba su daidai sai zamanto dangantakansu kamar iri ɗaya ce wannan zaka ka gan shi a littafin irwa galil hadisi na 695 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 7157 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد